barkama da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin abubakar siddiq da ke nan bukar cikin garin lafiya babban birnin jihar nasarawa a wannan majalisi namu mai albarka da muke tafsirin alkur'ani mai girma na mako-mako a wannan yammaci mai albarka yau juma'a eh, yau ne ga watan jimada al'ula 26 ga watan jimada al'ula wanda ya yi daidai da 29 ah, ga watan ga 26 ko da bakwai ga watan jimada al'ula wanda ya daidai da 29 ga watan sha ɗaya a kalandar meladiya na shekara dubu biyu a sujima da dula na shekara dubu ɗaya da ɗari da arba'in da shida wanda ya daidai da ishirin da tara ga watan sha ɗaya shekara na dubu biyu da ishirin da a wannan majalisi namu da muke tafsirin mako-mako kuma wannan shine majalisinmu na saba'in da bakwai a karatun wannan sura mai albarka suratu ali imran mun tsaya aya na sittin da uku yau za mu shiga aya na sittin da hudu da fatar allah maɗaukin sarki ya mana jagora ah, bismillah kuli ahlul kitab أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون نعم الله مدوكي سركي أنا شوى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم kul ce da su ya kai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ahlal kitabi ya kuma abauta littafi ta'alau ila kalimatin ku zo zuwa wata kalma sawa'in bainana wacce take ta adalci a tsakaninmu wacce take ta daidaito a tsakaninmu mu da ku bainana wa bainakum kalma wacce za ta haɗa kanmu da ku mai ce kalmar Allah abu da illallah cewa kada mu bautata ma kowa ce Allah madaukakin sarki wala nushrika bihi shai'a. kuma kada mu gwa shi da wani abu wato kada mu yi masa shirka da wani abu wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah kada sashen mu su riki sashe a matsayin ababen bauta koma bayan Allah madaukakin sarki fa in tawallau idan suka juya baya suka ƙi amsar wannan kalma madaidaiciya faƙulu to ku ce ya ku waɗanda kuka amsa kira ya ku musulmi ku ce ishadu ku bayar da shaida bi anna muslimun ku shaida cewa mu kam lallai mu musulmi ne muna nan a tabbatuwa ko a tabbace kan identity ɗinmu mu fa musulmi ne wani ayar mun faɗi munasabarta da ayoyin da suka gabace ta a ƙarshen karatunmu na ƙarshe da muka yi wato bayan Allah madaukakin sarki ya umarci annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi mubahala da nasaran najran su an kai makura kenan wajen kira zuwa gare su to wannan baya nuna cewa an rufe kofar da'awa ma sauran ahlul kitab ko sauran mutane ire-irensu waɗanda ba su karɓi kirar musulunci ba ko waɗanda suke jayayya dangane da gaskiyar da Allah maɗaukakin sarki ya ambata akan shakhsiya da kuma zatin annabi isa alaihi salam don haka aka umarci annabi sallallahu alaihi salama ya ci gaba da kira in waɗannan ba su ji ba waɗansu za su ji su ɗin ma baya an ƙware su ba abin nan stilai in an ci gaba da kira tana iya yiwuwa su dawo su musulunta kamar yadda shawahidu tarihi ke nunawa a kowar da za a yi ta jadishi a yi ta har ma a ɗaya ƙaunar cewa zai gane gaskiya kwatsam wani dalili sai zo Allah maɗaukin sarki ya shirya da shi don haka ba a daina dawa duk waɗannan marahil da muka faɗa a baya ko malamai da dawa suke faɗa marahil na da'awa cewa daga wannan da wannan da ƙarshe a je a yi mafasala ko a yi mubahala wannan baya nuna cewa in an yi wannan kuma a daina da'awa kenan to za a yi ne da waɗansu mutane kawai ba duka kafarai ba saboda aka ita da'awar mu ta jaddida ce za a ci gaba da yin ta ko da an rufe kofanta da waɗansu za a buɗe ma waɗansu wannan shi ne munasabar wannan ayar da ayoyin da suka gabace ta Allah Madaukin sarki ya ce annaba alayhi salatu wassalam ya kira ahlul kitab bari mu fassara ayar alhafiz ibn kasir ya fassara ta sannan sai mu ɗauke ta ɗaya bayan ɗaya kamar yadda muka saba ibn kasir ke cewa wannan kira da aka ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi ya ce zance ne wadda ya gane ahalul kitab na yahudu da nasara wa man jara majahu da duk wanda ya yi tafiya irin tasu wato mai ne tafiya irin tasu abin da ya haɗa yahudu da nasara dangane da musulunci shine rashin karɓar musulunci duk wanda bai karɓi musulunci ba wannan kiran da ake mai yahudu da nasara ba a kan su ta tsaya ba shi ma ta shafi shi ibn kathir yake cewa da Allah ya ce ku zo zuwa wata kalma kalman nan kamar da muka sha faɗa ibn kathir ke cewa kalimatun biha kalamun ibn malik a oh, alfiya yana cewa kalimatun biha kalamun kad yu'am ana ambatan kilma kalima amma ana nufin zance ba kalma guda ɗaya bane zuwa wani zance ku zo mu haɗu mu haɗa kanmu bisa kan wani zance ba kalma guda ɗaya ba zance kamar yadda Allah madaukakin sarki cewa فتكن سورة المؤمنون قل حتى إذا معنى ذلك شو كلا إنها كلمة هو قائلها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون آه، ما يفرقون لعلي أعمل صالحا فيما يو حتى إذا ما نهي نفهم ولا ليه حتى إذا جاء أهدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها كاجي ما قنا شيئيكم لو كشن قيامة ذات الآية ولن أسكي تكافرتي سكي تفاجرتي أكي ابونا اذا سنقوا وهل هلو دفرتشي ذات الشيء القيامة قال رب ارجعون فتوى تقول يا الله يا الله أما يبدأ مجمعين a mayar da mu duniya ga magana kenan qala rabbi ya Allah ka mayar da mu duniya la'alli a'malu salihan hmm? don ina bege in na dawo zan yi kyakkyawan aiki hmm? na abinda na bari duk zan dawo yi ayyuka na alkhairi kaga ai zance ne ko sai Allah ya ce kalla faufau ba zai yi bayi ai na riga na rubuta annahum ilaiha la yarji'un ba za a koma ba ai fa haramun ala qariqin ahlaknaha annahum la yarji'un wannan hadisi ne annabi alaihi salatu wasallam ke faɗa cewa shahidi zai so ina ma Allah zai cewa wanda aka kashe shi wajen yaƙi don ɗaukar kalmar Allah zai ce masa tamanna alayya kai mun wani buri to shahidi saboda irin girmamawa da karamci da matsayi da Allah ya bashi sai ce Allah ارجعني إلى الدنيا فأقاتل في سبيلك فأستشهد يا الله كما يدني دنيا إن جاكي لو من دو كلمة أدينك كلمة إن ساكي شهادة الله مرحبا يسر كسي شوى أي إني آه كسبت أنهم إليها لا يرجعون أي نارا قانا ربطا لا هكونتا cewa ba za a koma da su gidan duniya ba wannan saboda tsananin karamci da daraja da shahidi zai gani ne sai burin ina ma a dawo da shi duniya to haka shi kuma wanda ke cikin azaba shi ba zai burin ina ma a dawo da shi duniya don ya gyara hmm, aikinsa da ya dace a ce ya yi a baya bai yi ba ina ma da za a dawo da shi duniya sai Allah ya ce kalla wannan kawai magana ce da yake furtawa Inna ha? kalimatun huwa qailuha wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'athun sannan gaba gare su a kota rayuwar ta barza da za su shi gaba da shan azaba har izuwa lokacin da za a tayar da su taron alkiyama shi ne ana malaki shiwa kalima ma a nan yana nufin kalamun ne tuklaku alal jumlal mufida kama kalha huna sun mawasafa sai Allah ya siffanta kalima ɗin bi kauli cewa sawa'un baina wa bainakum ay adlun wa nasafun wato kalima ce ta daidaito ta adalci nastawi nahnu wa antum fiha wadda in kuka faɗa mu muka faɗa to za mu zama daidai mu da ku za mu zama daidai mu da ku ba wani bambanci ba sauran gaba babu rabuwan kai a tsakaninmu da kai da ku in kuka faɗi wannan kalmar za mu zo mu shi waɗansu malamai sun fassara cewa kalmar da kike ke haɗa tsakaninmu da ku wato daman akwai ta a wajenku kamar da take a wajenmu domin dukkanin annabawa sun zo da ita don haka to ku zo mu haɗu a kanta bar duk wani abu da kuke saba ne ku zo mu haɗu akan wannan kawai ta isa in har muka haɗu akan wannan to shikenan ko da mun saba akan wani abu to da sauki amma wannan ita ce magana tsakanin mu da ku wacce za ta mayar da mu daidai wa daida mu da ku ibn kasir yake cewa sun mafassara sai Allah ya fassara wannan kalima wanda sifan ta cewa sawon bayyana bayyana kun ita ce Allah na abu da illallah yasa da lamarin ga malamin malamin sai cewa ita ce kalimatu la ilaha illallah kada mu wata tawa kowa sai Allah kuma kada mu hada shi da wani wani abu ya ce. kada mu haɗa shi da gunki kada mu haɗa shi da cross kada mu haɗa shi da wani abin da ake sassakawa, kada mu haɗa shi da wani ɗagutu ko wuta ko wani abu da waɗansu suke bauta ta masa a'a mu kaɗaita shi da bauta shi kaɗai ba shi da abokin tarayya ibn sai ce wa hadhihi da'watu jami'ir rusul wannan ita ce kirar annabawa gaba ɗayan su kowane annabin ya zo abin da yake kiran mutanensa akai kenan to tunda annabi isa annaba ne ya zo abin da ya kira ku akai kenan annabi muhammad annabi ne ya zo abin da yake kiran ku akai kenan to mu haɗu mana akan wannan sai mu zama daidai malam yake cewa Allah madaukakin sarki ya ce wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun ba mu taba aiko gabaninka ba wani manzo face sai mun masa wahayi cewa la ilaha illa ana abinda zaka koyar da mutane shine Allah ya ce babu abun bautawa da gaskiya sai shi fa'budun da haka ya ce ku bautata masa wa qala ta'ala wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah washtanibu at-taghut haka nan Allah madaukin sarki ya ce lallai mun tayar cikin kowace al'umma da manzo manzon nan sakonsa ita ce ku bautata ma Allah kuma ku nisanci ɗagutu shi duk wani wanda aka bautata masa ba Allah ba sunansa ɗagutu sannan Allah ya ce kada mu ɗauki wani mu riki wani abun bauta ibn jurai yake cewa kada mu yi biyayya sashen mu su yi biyayya masashe wajen saɓan Allah kirma yake cewa kada waɗansu mu su sujjada masashe saɓanin Allah in suka ƙi in suka juye baya daga wannan kalmar ta da wannan da'awa ya to ku ku bayar da shaida ku kafa shaida ku musulmi bisa tabbatuwanku akan musulunci da Allah ya shar'anta muku to wannan yadda Alhafiz Ibn kafir ya fassara wannan aya kenan kul da Allah madaukin sarki faɗa mun faɗi a baya cewa Sheikh Muhammad ibn Salih al uthaymeen yake cewa duk lokacin da kaga kul a alqur'ani ana umarta annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wani abu to ana nuna maka muhimmanci na musamman ma wannan abu saboda alkur'ani gaba ɗaya ai an umarci a gabe ya isar da shi amma a cikin kur'ani kuma sai ake kira ka ce kaza yana nuna maka abin da zai zo bayan kul yana da muhimmanci da musamman da haka ka kula da shi shi yasa ma wannan malamai suna kiransa uslubi ne na takrir ko uslubi na takrir a cikin ababen da kake koya musu kake isar musu da shi na musulunci to wannan yana da wato matukar mahimmanci saboda aka ya tafi ziyadatal inayati bihi yana wato ainihin bukatar a ƙara kulawa da shi ce ya ku الكتاب أشياك A nan, fa'ida ta دعوة mai dawa in ya kiran mutane ya dace kira su ne da sunar da suka fi so mun sha tun a tafsirin suratul baqara Allah madaukin sarki yana kiran su da ahlul kitab ko kira su ya bani isra'il wannan suna ne da ba sa jayayya a kai suna ne da suke kauna suna ne da suke so wadda ka mai da'awa idan za ka yi da'awa ma mutane ka kira su da sunan da suke so suna ta girmamawa kada ka kiraye su da sunan da kai ka naɗa musu Wanda tana iya yiwuwa ko da ba ta musu zafi ko da ba sa kyamata da ta kai sunan da su suka sama kansu soyuwa zuwa gare su ba kuma da su suna alfahari da cewa su ahlul kitab sai Allah ya ce annabi ya kira su da wannan sunan da suka fi so da wannan sunan da suke alfahari da shi don haka in ka wajen mutane ko kirista ɗin ka yanzu to in ka je ka kira su da sunan da suke son a kira su shi yasa larabawa malamai masu da'awa a cikin larabawa kiristoci ba su damu ba su ce dole sai sun kira su da sunar da ƙur'ani ya kira su da shi na nasara su nasara nasara kirista sun fi so in za a kira su a kira su almasihiyuna wato mabiya almasih saboda haka malaman da suke cewa suna kiransu almasihiyun ɗin saboda haka ba wato ainihin wannan bin Qur'ani bane ce ba za ka kira su masihiyun ba sai dai ka kira su nasara saboda ƙur'ani ya kira su nasara ne to ƙur'ani ba nasara kai kira su ba ya kira su nasara hmm? ya kira su ma ahlul kitab kai da muka ji ana ya kira su na kafaru ma amma kowanne da kiransa kowanne da makaminsa inda ya kira su da ya ahalar kitab ba ku ga inda ake ce a yi magana ne da su hmm? ko yadda Allah yake magana da su domin jawo su zuwa ga matsalin shi da nuna musu da kiransu su bar kurakuran da suke a kai da kafa hujja a kan waɗannan kurakuran da suke a kai domin su gane su bari a nan yake kiransu ya ahalar kitab a nan yake kiransu ya bani isra'il wato fi makamin da'awa sannan yana kiransu nasara wajen takarar haka'ik wajen wato ainihin tabbatar da yadda suke da kuma wannan a can lokacin saukar alkur'ani su ma'aikin suke kiran kansu sannan yawanci wajen bayani ko umartan musulmi su wato ainihin jayayya da su ko haka ito wata magana nasu amma musulmi to sai a kira su da nasara mu buga misalai yan kaɗan ko a ƙarshen nan a ba mu labarin wani abu da suke faɗa wanda kuskure ne domin a rushe shi yahudi yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uhu hmm? yace kul salim yu'azzibukum bi dhunubikum bal antum basharun mimman khalaq wannan ba ana magana da su ne. ana magana da mu ne ga abin da suka faɗa kafin wannan ayar dake yana magana ne da su za ku ga ya ce ya ahalar kitab ya ahalar kitabe kafin waɗannan wannan wannan wannan ayar din ya ahalar kitabe qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum kasiran مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين سوى كرشي bayan wannan maganar ma da yi wakalatin yahudu wannan nasara na abu da Allah da zai sake kira su bai ce ya ayyuhan nasara ba ko ya ayyuhan yahudu wannan nasara ba sai ce ya ahlul kitabi قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير كون كونغا بمبنشيكو جاءوا تشيء موسو كافرين أما بمقام الدعوة بمقام اللوكة شنة ذا أتهار بسوء مسو حسابي الله كرام مثالي ينزو أشكين سورة النساء نعم. آه، سوره التحريم آه، سوره التحريم يا ايها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما كنتم تعملون اليوم اي كاينني الا هراني اما بعد دنيا بني شمس يا ايها الذين كفروا آه. اما ان انا جاي من لابارنسو لأن كرس الذين كفروا لما لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين مفكين حتى تأتيهم البينة كأيش أهل الكتاب أبدك ممكن ما قال أيش الذين كفروا من أهل الكتاب كافر سيب لي بياني يزود من بيان الجزء من البيانية اللي كذا أهل الكتاب يا شيء مسوا كافرين حكنا مشركين يا شيء مسوا كافرين Hmm? saboda haka fikhun alqur'ani shine ka gane mustalahat ɗinsa wajen magana da mutane fi al khitab al-mukhtalifa akwai makamat al-khitab so makamud da'wa ana kiran mutane ne da abin da suka fi so saboda mai da'awa yana kokari ne ya wato ainihin sassauta harshensa ba tare da yayi mudahana ba amma yana mujamala shine kyautatawa yana yin mulatafa shine wato eh, sassautawa hmm? yana yin eh, kuma da lafazi da yazo a hadisi wanda shine aka sun mudahana hmm? eh, ana ce masa menene namanta namanta sunan yanzu na'am a'a rawaga ai abin nan kuskure ne wannan marawaga mato eh, abin nan gangara ne marawaga eh, in ya zo zan faɗa muku amma dai muradin ɗin shi ne mulayana ɗin ko kuma wato ainihin eh, mulawa ƙafa to wadda kenan suna da kyau mu gane wannan ko a nan da Allah ya ce ya ahalar kitab shi ma kamar yadda muka sha faɗa alkitabu anam ismu jinsin ne ba ma abota littafi guda ɗaya ba ko wato ta kira duk waɗansu ma abota littafi shi ta yahudu sun shiga nasara sun shiga har waɗanda suke da shibu <laughs> kitab ma kamar yadda naga Muhammad al-Mubarak yake faɗa a wani littafinsa da masu har cewa suna da littafi hmm? akwai mutane masu bin addinin indiya suna da littattafansu hmm, da suke bi wadda kuna bin irin su da zaki za ku ga har a takardar littattafar nasu akwai jirgin a ciki kuma yana ja to ire-iren waɗannan ma wadda ƙur'ani bai keɓance su da zance ba kamar yadda ya keɓance yahudawa da nasara har su ma kamar yadda ibn fitar ke cewa wa man jara majrahum su ma sun shiga wannan ɗin wannan sai ba mu wata fa'ida a shi nan ya halatta musulmi ya kira kowa da kowa izuwa ga musulunci wato da'awa na musulunci ana yi ma waɗanda ba musulmi ba kamar da ake ma waɗanda suke musulmi domin su ƙara tabbata ko a cikin musulunci domin su ƙara zurfi a cikin musulunci to ana yi ma waɗanda ba musulmi ba domin su zo musulunci a cikin waɗanda ba musulmin ba ba wai kawai mushrikai ake kirawa. ana kiran mushrikai wato waɗanda ba su da wata dangantaka da wani addini na sama da ya zo kafin nan kafin musulunci kamar yadda ake ma waɗanda su da dangantaka da wani addini da ke saukakken littafi kafin zuwan musulunci Allah madaukin sarki ya ce ka kira su me za ka kira su da shi ya ce ta'alau ta'alau ku zo kun ga wannan lafazin na ta'alau shi da lafazin da zai aka yi amfani da shi wajen kiran mutanen da ma sun ƙi bin gaskiya ɗin aka ce a zo a yi mubahala ko hmm? kamar da muka kani a baya ko فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين to anan ma yace ta'alau in ba ku manta ba mun faɗi wannan cewa ita kalmar ta'alau ita ma a cikinta akwai girmamawa saboda ta'ala kamar kana cewa mutum ya zo ne ku hau sama hmm? ai ka zo ka hau sama sai zanto kawai kira kawai kuma mutum yana ina ne kana kiransa kana ce masa ta'ala to ta'ala shi ma lafazi ne na girmamawa wato a kamar a hausa ina kana son ka cin ya zo in kana son ka girmama shi akwai da za ka yi masa in ba ka girmama shi akwai yadda za ka yi masa idan za ka walakanta shi ne ma da kira akwai yadda za ka yi masa hmm? kana iya zuwa ka ce malam zo zo kaga wannan akwai girmamawa a ciki kana iya zuwa ka ce malam yaka yaka akwai girmamawa a ciki yaka sai ka faɗa masa an ka ko wanda ke ƙasa da kai amma wanda kai zai girma shi ba za ka ce yaka ba Hakanan, taho taho taho madabi taho taho wannan shi ma kada yin tsaron kare ba za ka yi ma babba ka ce malam wane taho a shirin shi malam ka zo gane Allah ya amfani da wannan shi yana koya mana ladabi daga cikin ladubban da'awa bayan ka kira mutum da sunan da yake so kuma kana so ka ce ya zo ku haɗu akan wata manufa to shi ma ka bashi gayyata ce ta girmamawa to ta'alau nan ibara ce ta gayyata girmamawa ina fatan mun gane to a nan ba ana nufin zuwa na da kafa ne saboda ba ana kira a zo a taru da gangan jiki ba ne. wannan kira ne zuwa ga tarayya a aqida zuwa ga tarayya a fahimta zuwa ga tarayya a manufa mun gane ko to amma tun amfani da lafazin ta'alau shi yasa yayi ta'addi ɗinka da kalmar da ake zike nuna zuwa waje guda saboda idan har kun samu kusantuwa ko kun samu haɗuwan kai a tunani a aƙida a wato ainihin fahimta wannan shi zai jawo ya zanto kuna ma saduwa ku yi aiki tare yau da kullum to wannan saduwa ko kusantuwa na hankalin yana da tasiri wajen haɗuwarku da gangan jiki domin ku yi aikin wannan aƙidar tare shi yasa aka yi amfani da wannan lafazi to kamar yadda aƙida tana yin tasiri wajen jawo mutane su yi aiki iri guda to haka nan ma aiki iri guda na yin tasiri wajen wato kusantar da fahimta da aƙida na mutane kuma shi yasa aka shar'anta a yi abubuwa da yawa na musulunci tare don wannan zai yi tasiri wajen kusantuwa na wato ainihin fahimta da aƙida don in ana tare ana haɗuwa yau da kullum za a tattauna abubuwa kuma tattaunawa din zai fito da wato ainihin aƙidar kowa da fahimtar kowa in akwai saɓani to ayyuka da ake da kullum zai kusantar da saɓani ya ɗayantar muku da fahimtar ku a abubuwan da musulunci bai yarda ba a samu bambancin fahimta wannan na daga cikin wato sirri na balagar amfani da lafazin ta'alau ila kalima a nan mun faɗi cewa kalma tana nufin kalam ko to amma da yake Allah ya siffanta yana son ya siffanta magana da wato haɗa kai da daidaita tsakanin waɗanda ake kira ɗin da bai kira shi yasa sai amfani da kalma <laughs> lamazi guda bai ce ta'alau ila kalimatin ba sai ce ta'alau ila kalimatin ana nufin kalimat din ana nufin jumla ce ko amma dan a nuna muku ɗaya daga cikin maksudin wannan kalma shi ne ta haɗa kan masu faɗinta su zanto tsintsiya maɗaurin ki ɗaya su zanto suna da fahimta iri guda ɗaya dangane da wane ne Allah maɗaukakin sarki dangane da yaya dace mutum ne alaƙa da Allah maɗaukakin sarki dangane da waye dace a yi masa bauta waye bai cancanci bauta ba shi yasa sai Allah ya amfani da wannan kalma ta wato ainihin kalma guda ɗaya ila kalimatin sawa shi ma da ya tashi ta wannan kalmar bai kawo jumloli ba sai kawo kalma guda ɗaya yace sawa wannan sawa kamar da na faɗa ɗazo malamai suna ta. wato ma'anoni daban-daban waɗansu su faɗa kamar yadda ibn kathir ya faɗa wato kalma ta adalci wato kalmar da za ta kalma ta daidaito kuma wata kalma ta adalci a duniya sama da la illallah don ita take siffanta hakikanin alaƙar da ta dace ta kasance tsakanin halittu gabaɗayansu da mahalicinsu Allah maɗaukakin sarki shi ne su kaɗaita shi da bauta su ce la ilaha illallah ko kuma kalimatun sawa kamar yadda ibnu atiyya yake faɗa yana cewa kalimatun sawa tana nufin kalmar da ma yastawi fihi jami'un nas kalmar da an faɗe ta mutane duk za su zanto ɗaya ɗayaya wani ba zai ɗauka yana sama da wani ba ai in an ɗauki wani an ce abin bauta ne wani mai bauta ne kaga mutane ba su zama daidai ba kenan amma idan har duk mun yarda gaba ɗayan mu masu bauta ne wanda za mu bauta ta masa kaɗai ne Allah madauki zaki? kun ga mun daidaita kenan babu bambanci tsakanin wani dan adam da dan adam shine abin da rifi eh, radiyallahu anhu ya faɗa a gaban wannan ko eh, wani ne sunansa yake cewa nahnu qaumun ibta'athana Allah linukhrij man sha hmm, min ibadati al-ibad ila ibadati Allah wahda eh, mu shirya mutane da bautan bayi zuwa bautan Allah madaukakin sarki yanci na gaske shi shine zanto mutum bai zanto bawan mutum ba ya zanto bawa na Allah madaukakin sarki da mutum zai samu yanci kenan kawai amma duk lokacin da zaka ji cewa akwai wani wanda ya dace kai ka bautata masa wanda ba Allah ba to kana ƙangiyar bautar da bata dace ba kuma kana cikin yanayi na kunshi haka waɗansu malamai sun faɗa dangane da wannan waɗansu malamai kuma suka ce kalimatin sawa wata kalmar gaskiya wacce wacce take tsaka-tsakiya sai kuma adalcin kenan la sharata fiha wala waqs babu wuce gona da iri babu kuma waya. kalmar da za ta tabbatar da adalci da equilibrium wajen alaƙarmu da juna da alaƙarmu da Allah madaukakin sarki kalmar da za ta mayar da mu iri guda su malamai kuma ce kalmar kamar da zu kalmar da take daidaita tsakaninmu wato kalmar da ba ma saɓani mu da ku a kanta akwai ta a littattafanmu ko a littafinmu akwai ta a littattafanku wannan kalmar akwai a littafin yahudawa wannan kalmar akwai a littafin nasara wannan kalmar akwai a littafin musulmi to tun da duka mu muke muna da wannan kalmar to ku zo gaba ɗaya mana mu yi riko kawai da wannan kalmar in mun riko da wannan kalmar kun ga mun zama daidai aiko to wasu malamai suka ce abin da daidai yake nufi anan kenan to duka waɗannan fuskokin daidai ne duk wanda aka fassara da shi yayi kamar ibn ashur yake cewa dangane da magana ibn ashur yace wa huwa qaulun hasan dan yace fa inna ittikhadha ba'dahum ba'dan arbaban la yakunu ala istiwa'i hal yace wa huwa qaulun hasan wannan zance ne mai kyau in ko za a ce ku kawo kalmar wannan kalmar ga ta wajen ku ga ta wajen mu zo mu haɗe hmm, a kanta wannan ya nuna ya halatta a tattauna kenan ko tsakaninmu da waɗanda ba musulmi ba shekaru biyu baya an yi ta rikici an yi ta maganganu a kan interfaith dialogue wadda mun yi magana mu ma mai tsawo a kan wannan ɗin ah, musamman dai akan abin da shafi al-ibrahimiyya ko wannan ibrahimism ko albaitin ibrahimi da mutanen kasar united arab emirates da abinnan imarat kenan ko suka gina kuma suna kokarin su hada tsakanin musulunci da kiristanci da yahudawa akan wani abu ba wannan ba ba a yi yiwuwa a haɗa kai sai akan wannan ɗan. a zo a tattauna yadda za a yi a gamu akan wannan in aka tsara tattaunawa tsakanin addinai domin a cimma zuwa ga wannan common abin nan factor ko common Da wannan shi ne interface da musulunci ya zo da shi interface dialogue so mutum ya yi inkarin interface dialogue haka kawai a sake ya nuna cewa ma bai baya karatun alkur'ani saboda alkur'ani yana cike da wato ainihin muhawara hmm, tsakanin musulmi da waɗanda ba musulmi ba da'awa an kaje da'awa ga waɗanda ba musulmi ba ai abin da ake so ai a yi muhawaran shi ne dialogue ɗin ai da turanci ko? ai eh, shi ne dialogue ɗin mana interface ɗin ba yadda wani Eh, Allah ya ji kansa drama ya fassara cewa inta ana nufin shiga bane a akwai inta akwai intra intrafaith dialogue shine muhawarar da ake tsakanin mabiya addini guda daya amma interfaith shine tsakanin wanda ake muhawarar da ake tsakanin masu akidu mabambanta muna da national muna da international ko international na kasa da kasa kenan national na kasa kenan kawai so an ce interface tsakanin akida guda daya in an ce interface tsakanin akidu daban daban daban to wannan na daga cikin ayoyi da suke tabbatar da wannan akida ko wannan matsala ta yin muhawara na addini muhawara na addini kuma wannan abin musulunci ne ya tsara a dai yadda za a yi kowa yana da ‘yancin faɗin abin bakinsa shi yasa malamai suna cewa muqaranatul adiyan ko ilmin muqaranatul adiyan ilmin islamiyyun asil kamar yadda Ahmad shal ke faɗa a mukaddimar littafinsa da yi akan al-yahudiyya yace ilimin da ke wato uh, comparing tsakanin addinai mabambanta ina suka yi daidai ina suka suka bambanta yaya za a yi a mai ya dace a haɗu wannan ilimi ne wanda musulunci ne ya zo da shi kuma musulmai ne suka yi rubuce-rubuce a kai suka yi manya-manyan talifai a kai kafin 'yan kudu su zo su ɗauka yanzu su kudu ba ba sa son wannan ilimin sammakon ya zanto ilimi ne na gwada tsakanin wannan aƙidar ta kiristanci da aƙidar musulunci da aƙidar kaza da kaza zama da ƙarshe abinda zai kai shi ne ka gane cewa ga aƙidar ta fi daidai ta fi zama daidai to su ba haka suke so ba yasa suke musanya wannan da abinda su yanzu suke kira interface dialogue sai suka canza masa wujha suka canza masa manufa ma'ana a yi muhawarar yadda za a yarda kowa ya yarda a bar kowa kan addininsa kuma a zauna lafiya kuma kada wani ya kira wani zuwa ga addininsa to kaga an rushe maksudin interfaith dialogue na alkur'ani shi interfaith dialogue na alkur'ani maksudinsa shine daga ƙarshe wanda ke kamata ya gane gaskiya ya bar atansa ya dawo kan addini to shi yasa yawanci interface dialogue da kasashen kafarai suke shiryawa su makasudin su kenan shi sa irin wannan zaka zai yi wahala kaga an ce wani ya karbi musulunci a wannan irin dialogue sai abinda ake kira interreligious debate a nan ne ake samun to shi ma a dialogue ne shi ma dialogue to amma ba sa son shi irin wanda Sheikh Ahmad Didaji yake irin wanda Dr. Zakir Naik da ire-iren su a ko ina a duniya suke interfaith dialogue ana yin sa ne cikin mutuntawa cikin <clears throat> girmamawa ba tare da an yi wa juna mudahana ba wadda wadda wadda wadda wadda da wadda ba tare da an murɗa gaskiya domin a faranta wani rai ba ha za a fi gaskiya komai ɗacinta amma ba dan a bakanta wani rai ba domin ya gane gaskiya ne ya bar kuskuren da yake ya ce amshi gaskiya wannan shi shine abinda maksudin inta dialogue yake a musulunci ko kuma kai dace musulmi su shiga shi yasa da yawa da suka shiga interface dialogue wadda kiristoci suke shiryawa wanda gwamnatocin kiristoci ko kasashen kiristoci suke shiryawa bayan wani lokacin sukan dawo su ce sun fasa misali akwai muhammad umara Allah ji da rahama babban malami ne a ƙasar egypt kuma ya shiga wannan um, alhiwarun dini ko alhiwar bayan al'adiyan ya jajje amerika da ƙasashe daban-daban amma daga baya ce ya dawo daga rakiyar wannan nau'i na tattaunawa ɗin saboda ba ana tattaunawa ne don a faɗi gaskiya ba kuma a lokaci da zama ma ba a barin musulmi ya yi bayani ya daldala gaskiyan da yake da shi ta yadda wanda aka kawo shi daga wancan ɓangaren zai gane cewa abin da yake a kai kuskure ne saboda za a ce karka sauki ba a so a yi magana akan ɓangare da ake da saɓani a kai a ɗauki ɓangaren da ake da daidai a kai kawai to a ba tubalin yadda ya dace a yi daidai a kai dai kai da to tun da a da nan ko asalinsa ɗaya ne waɗansu ne suka canza amma duk da haka akwai nasosi a dukkanin littattafan da suke nuna izuwa ga asalin shi ko musulmi abinda yake kokarin ya nusantar da waɗancan kenan shi abinda nake a kai ɗin nan ne abinda annabawan ku suka kira ku a kai kuma akwai dalilan haka ɗin a littattafanku sai a fitar da shi sai a gane irin debate da ake yi irin na su shek ahmad didad da su ihsan ilahi zahir da su a mutumin indiya rahmatullahi alhindi da suka yi waɗannan da yawa suka musulunta to shi ne irin wanda alƙur'ani yake kira a kansa sawa kalimatin sawa'in bainana wa bainakum wanda zai zai sa mu zanto daidai mu da ku anan Sheikh Muhammad ibn Salih Al-Uthaymeen yake cewa idan har za ka yi muhawara da wanda ba musulmi ba to dole kai ma ka yi ƙoƙarin yi masa adalci kun ga Allah ya ce kalmar adalci a wajen muhawara a wajen wato tattaunawa abokin tattaunawarka kan matsalar da kuke da saɓani a kai ya dace ka yi ƙoƙarin yi masa adalci ta yadda ba za ka soke shi ba ba za ka canza shi ba ba za ka yi masa ƙazafi ba ba za ka yi masa ƙarya ba a'a ka yi ƙoƙarin kirdadan adalci gwargwadon iyawa wata shi zai sa ya karbi gaskiya in ta bayyana daga gare ka amma in ka zo kana magana da shi kana zagi shi kana sukansa kana waye wannan zai sa ya zuba kai masa adalci ba kai da kake son mutum ya fahimci gaskiya kuma kai masa kazari ko kai masa karya yaushe zai gane a shek muhammad ibn salih da ke cewa wannan fatan kare da musulmi wanda ba musulmi kenan shi to ina kuma dan uwanka ne musulmi da kuke da sabani da shi akan wata matsala sai kuka zo tattaunawa to shi ya fi cancanta ka tattauna matsalar ka tsakaninka da shi da matukar adalci kada ka ɓoye abinda bai dace ka ɓoye ba kada ka inkarin abin da ba haka yake ba kada ka yaudare shi a cikin zance don kawai a ce ka yi galaba a kansa in ka yi wannan to ka munana ladabi wajen tattaunawa har ya ce wannan abin yana da yawa a wannan zamani misalin haka suna da yawa yadda saɓani ne akan wani abu tsakaninka da ɗan uwanka musulmi tana iya wannan abin sunna ne shi yana ganin ba sunna ba ne ko yana ganin halalun ne kawai ko ba ya yi sai ku ƙura da zance ta yadda har hakan zai kai zuwa ga rarrabuwan zukata a tsakaninku ya ce alhali shi haduwar zukata tsakanin musulmi farin lalle sai kuma abin da kake jayayya a kai sunna ne ka yi fada akan suna ka tauye farilla saboda zahiriyanci irin na fahimta haka ibn mun ya fada a cikin tasirinsa to yana da kyau a fahimci shari'a da zahirinta da kuma maksudinta manufofinta sai an hada fahimtar zahiri da manufa na shari'a ake iya bin doron shari'a ake iya bin sunna da gaskiya amma in kan takaita a ɗaya yana nuna cewa daman baka bi malamai da kyau ba ka tsaya a hanya ne ka mai da kanka malami to haka zaka yi ta tafiya baka nuna ba kuma zaka iya rushe addini a inda kai kake zaton kana gina shi don haka haɗin kai tsakanin musulmi da kuma ɗaga kai akan abubuwan da suke ba asasi ba ne na addini wannan shi ne maksudin musulunci haɗa kai akan al'asasiya da kuma ɗaga ƙafa akan ayyuka na istihari da yin muhawara da juna domin gamsar da juna da adalci da hikima da tattausan harshe shine abin da musulunci yake kira kai Allah na na'budu illa Allah wannan kalimatu sawadin kamar da ibn kasir ke fara Allah ya fassara ne cewa kada mu bauta ta ba kowa sai Allah madaukakin sarki to kamar ibn kasir ya faɗa, wannan ita ce kiran da duka annabawa suka zo da ita aka da littattafansu inda za su bi wannan to duka za su musulunta shi yasa da dama an yi littattafai yanzu a kamar yusuf mabaira ya ma littafi da ya kira rukunan musulunci guda biyu daga attaura eh rukunan musulunci amma daga bible rukunan musulunci amma daga bible saboda akwai waɗannan ayoyi har yanzu ba su iya canza su ba gaba daya wala nushrika bihi shay'a kamar muka faɗa a baya wannan ƙarin takrir ne ƙarin tabbatarwa ne kar a bauta ta mawata sai Allah shi ne cewa mana babu wanda ya cancanta a masa bauta sai Allah shi ne cewa kada a haɗa Allah da wani cikin bauta shi ne abinsa amma kamar da maka faɗa a can cewa a takrar na daga cikin hanyoyi na tabbatar da abu a cikin zukata to kuma wannan ɗaya ne daga cikin usulubin alkur'ani mai girma ya maimaita abu ta uslubai da dama ta hanyoyi daban-daban domin ya tabbatar da abin a cikin zukata na wato ainihin masu sauraro to shi yasa la'ilaha ilaha illallah sai ya waifi sosai a wannan surar kamar da muka faɗa babu wata sura da aka maimaita la'ilaha illallah a cikin kamar wannan sura saboda ta zo ne bi taqriri al-uluhiyya wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah kuma ce da ko shi ma wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah shima ma tabbatar ne da cewa Allah na abuda illa Allah amma akwai karin fa'idodi da malamai suke faɗa na maimaita waɗannan abubuwa wanda za mu ambace su insha Allah na darasin mu na gaba kasancewar lokacin ya da. in Allah madaukin sarki ya kai musati mai zuwa za mu daga nan da fata abin da muka faɗa wanda ya zanto daidai salala daga Allah Allah madaukin sarki ya gaza mana wanda muka yi kuskure Allah madaukin sarki ya gafarta mana wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa alihi wa sallam wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh